To, bismillahir rahmanir rahim. Babu taurisi ala mabatuta. Matar da aka ce ma mabatuta wadda an ka saki batti, ita ake ce ma mabatuta. To, babin bayanin gado wadda aka saki saki batti. أخبرنا na Wahabi, الوهاب ابن al الكسائي أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأسم حول السند وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أنبأنا أبو بكر الهيري أخبرنا أبو العباس الأسم أنبأنا الربيع أنبأنا الشافعي أخبرني ابن أبي رواد Wa ومسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة ابن أبي ya يا من cewa annahu sa'ala ibn zubair shi ibn abi malaika ya tambaya abdullahi ibn zubairi radiyallahu anhu an ar-rajul alladhi yudalliqu al-mar'ata game da mutumin da ya saki mata ce kuma fa ya buttuha yayi mata saki batti wato bai raga mata komi ba saki batti kun san batti kalma ce wadda san ana daukar ta saki uku kamar wadda ana iya daukar ta sabanin haka nan amma mahi yawa dai saki uku an kai daukar ta kamar wadda muka yi karatu da ku babu dalaki cikin bulugul maram to an tambayi abdullahi bin zubairu game da mutumin da ya saki mata ta yi saki batti thumma ya mutu wa huwa wa hiya fi iddatiha sannan ya mutu tana cikin idda bata gama ba mutuwa ta same shi tana gado ne ko ba ta gado ne faƙala abdullahi bin zubairu abdullahi bin zubairu ya ce ɗallaka abdurrahman bin awf radiyallahu anhu wato abdullahi bin zubairu ya saki mata ta tumasira tumatira eh, bintu tumasira bintul asbagi ita abin nan tumadira bintul asmagi bintul asbagi alkalabiya sunan kabila ta banu kalabin wa batta haye mata saki batti summa mata wahiya fi ha sannan ya mutu tana cikin iddata aka kawo ma usmanu karan matsalar wa warrasa usmanu radiyallahu anhu usmanu ya bata gado Kunga ga ashe in dai mutum ya saki mata ta yi saki uku babu aure tsakaninsu amma in ba ta gama idda bayan mutu tana gado ne ga wannan magana ta abdullahi bin zubair ala bin ibn zubair ibn zubair ya ce amma ana fala ara an kenan bayan ya gadar da ita ya ce kuma ba shi ganin ya kamata wadda an kawa saki batti ta yi gado in ji shi ibn zubair to mai yiwa akwai abin da ya gani ya gadar da wagga ya ce amma dai bai ganin gaba ɗaya irin su su ci gaba da yin gado kenan wagga akwai dalilin da ya sa ya gadar da ita kila abin da ya sa ya gadar da ita ya lura cewa da gangan na don a hana mata gado kalar imamu ittifaq ahlul ilmi malamai masu ilimi sun yi ittifaqi ala annahu law dallaka imra'atu cewa in mutum ya saki mata sai talakan rajaiya saki raja'i wato kamar saki daya ko biyu summa mata ahaduhuma sannan gudansu ya mutu shi mijin ya mutu ko matar ta mutu a kabla in kida ya idda kamin idda ta kare ya rasu al'asar da wanda ya mutu cikin su guda na gado idan mutum ya saki mata saki daya ko biyu sai can mutu kamin ta gama idda shi yana gado idan mutum ya saki mata saki daya ko biyu sai ya mutu kamin ta gama idda shi yana gado malamai masu ilimi sun yi ittifaki a kan wannan amma idza abanaha amma in ya nisanta ta fi fi mara da abanaha ya sabu ha ta idan ya nisanta ta fi mara da cikin rashin lafiya ce bayan mata su da mara'atu ku. idan mace ta mutu kamin ya mutu wala mira ta lahu bai gada ta tunda shi ya hishe ta daga cikin ah, gege la'annar mirata da sababin nikahi domin abin na wa in mata zauju to idan miji ya mutu kamin ta gama idda fasta raba abin da masu ilimi sun saba mutum ya sake mata ta yi a saki na karshe wato ya an ce a bana ha wato ya nima ta ta gari su gaba ɗaya kamar ya auka mata da take uku ta zama ba ina gare shi to aka ce eh ita ta mutu a in eh, shi ya mutu lokacin da ta mutu to bai gado ta amma in eh, shi ya mutu to ta rafa ahalar ilmi masu ilimi sun yi ba ni fi wuta ana gadar da ita mutumin da yake cikin rashin lahiya ya saki mata ce kun gani sarta tana yi ga gado ga gado da gangan kila da gangan nan to suka ce in eh, ita ta mutu tun da shi ya nisan ta da kai ne to bai gado ta to amma in ita ta in shi ya mutu to nan na suka sabani fi tauri sai a fi sai ba su raba ala ilmi fi tawlisiya wajen gadar da ita malamai sun yi saba mazhaba jama'a ta ila annahu la mirasa jama'a da yawa sun ta yi cewa ba su da gado da annal mirasa don gado da sababin da kayi da a aure aka yi to ya tafi ka tafi ba ne kamar ke uku wa kadar shafa dalilin da ka sa gado shine aure to aure ya dauke babu shi tsakanin su kama lau a ba na hafi hayati fi halatin sinha kama a ce da ya nisanta ta yi mata muguwar saki lokacin da yake lahiya sauki to ya kafe wani ya su gado ya yanke tsakani ne da ita to haka nan in ya sake ta lokacin da bai da lahiya shi ma gado ya yanke tsakanin su in ji waɗanda malamai da suka ji sun ambaci wannan wannan magana ya ce wa huwa ƙaulu abdurrahman bin awf ita ce magana abdurrahman bin awf wa ibn zubair da ibn zubair wa ilayhi dhahaba shafi'i ga wannan magana shafi'i ya ce ji azhari qawlai ga maganganu ne guda biyu ga magana da ta hiri zai azhari qawlai wa dhahaba jama'atu wasu jama'a ko sun tafi ila anna hata rasu cewa in eh shi ya mutu tana gado ne amma eh in shi ta mutu bai gado ba wa kawai usman shi ne magana usman idan kun lura da wancan hadisi na farko kun ga dalilin da ya sa usman ya hukunci ya ce bai ganin wata an ka saki saki uku tana gado amma kuma ya gado da wanka wato ya lura da gangan na don a hana ta gado na an ka saki ta ya ce to ko ba sosai an ba ta tun da dai ta ci gado. abin da ya sa aka ce ta ci gado rashin lahiya ya kama shi ya yi kusa rasuwa kun ga ta ci gado tana tare da shi to saboda wani dalili sai ya sake ta don karta ci gado wasu ya ce to a ba ta gado amma gani ga gani na mai sirri uku ba ta gado amma wata ba ta gado ne eh, a yi mai abin da ya kabu kuma hukuma ta tunna shugaban gwamnatin tarayya a yi hukunci babu inda zai kai kara duk duniya shi ka shugabanci kuma ya lura shi aka so a yi mata ya an mata ake magana gari ka jiya in shi yadda ke ta to bai gado wanda shi da ita kowa lafiya sai ya sake ta kamin ta gama ita ya sai ta rasu sai saki guda na ko saki biyu na gado yan uku na bai gado amma in dai guda na ko biyu ai da shi yan mata sai ta haihu ga hukuncin shari'a za ku ga in yanzu ya kamar yanzu ba a bayan gado sai in an san ɗanya mutum na yana izuwa inda alƙali ya ah, ya yi karya ya ce lokacin da sun karbu akwai kudin ta miliyan biyu ga shi ya ba ta don haka suna nan gari gado na yi ta bashi da sun ga ya ce ya kwaso musu abin da bai halaka su suna bashi a nuna amma in fara haka na an sai ba su zai saboda mai yawan mutane yau ba tsoron allah suka yi ba da su amma suna tsoron alfani da ɗancin mutunci da suna tsoro ba gado mutane ka so su ce ba kuɗi suka so su ce eh, kuɗi kai tsaye za ka ce kuma ko nawa kowa a ta sun samu suna ce suna ce kuma ka ce mutane kawai da ta ji karatu ya ce ka ce mutane da matsalar kuɗi ya eh, ce mutane ɗaya saka cewa ne ko ka ce cewa ne ce mutane ɗaya abin da muka roƙo ga Allah shi muna muwafaka ga abin da shi ka sai shi da Allah da shi wa zahaba jama'a sai ila annaha ta su. wasu jama'a sun sai cewa tana gado wa huwa qawlu ah, Usman shine magana Usman wa Ali wa bihi qala zuhri da wannan magana zuhri yayi karwa wa malikun da maliki wa na bi layla da ibn abi layla wa ashabu ra'i da ashabu ba kuma ah, inda malikin sannan wajen maliki wa in na ba da yanke da ya tafiya ko bayan idda ta ta kare na ta rada wajen maliki idan musulmi suke masu bai da lahiya kuma rashin lahiya mai dan tsanani haka wanda aka gane sai ya tafi mata ta yi tsohon lokaci sassa ya ta yi idda ta gama bai mutu ba amma dai shi na nan kwaci da wannan rashin lahiya wajen malika ko ta sai wani gida ta yi aure sun karabu ta sai wani wuri ta yi aure sun karabu ko wani gida ta rasa wanga ya mutu sai da tuwa araba ta da ita da mata domin daga gayen shi ya shi ka bai da lariya shi na kuwa a gani cikin da kara ko ya ce ko ta yi aure aure ya ce ko ta haihu ta haihu wani tana da gado da ya inda ta rufe inda ya rashin lahiya ne wajen maliki shi shi na ya ce wa in kana ba a da yanki da ya ce ko bayan yadda ta kare wani kare zaujin asar ko ba ya ta aure wani mutum to sai ta ce mai wani ka daukar da mashin ka kai gidan wani an ce ya rasu a wani Wannan na maza masu kuɗi ai shi ma ka shi ka shiga da kara shi ka shiga da kara eh to hakan na amma alkali ya yi sani tun daga tala tarin alkali ya yi sani idan mutum bai da lahiya rashin lahiya ya bayyana bai da in ka ga haka na wasu yan uwa sun kafi da samai su yi wani bayani ne ya ji dama su ga a rage musu a rage musu aiki ga dan gidan ga ya ce a raba shi da ita ga kaza ga kaza sai su kiza shi to shi ko lokacin nan in mutum ya da ya kai na tsanani wani lokaci ko ni an ce ne faɗi ne dai ko ni an ce faɗi ba ne to shari'a ba ce da ba ce da faɗi ko ya ce ya sake ta shari'a ba ce da wannan ba cikin hankalin kai ne ya sake ta tana nan ma wa inda ibnu abi laila tarisu malan tanka amma wajen ibnu abi laila yace tana gado amma in ba ta yi aure ba in ta yi aure ba ta gado in zai yana abi laila ko da ya shekara ishirin ne warke in dai tana nan ba ta yi aure ba to a bakanin ba a ganin ta gidan tana nan ciki wayan da asabin ra'ayi da rufu ma da mace wajen asabin ra'ayi suna cewa in dai tana cikin yadda to tana gado wayan matar gauzu ba da yin gida yadda ta bayan yadda ta kare ta zama yadda sai miji ya rasu falami ratala ba su da gado wajen asabar ra'ayi wa kala sha'abi tarisun sha'abi ya ce ko ta gama yadda tana gado wa kala ibn shawrama ibn shawrama ya ce abin nan ta tazawwaja idan in kada iddatuha tazawwaja ta yi aure idan in kada iddatuha lokacin da ita ta kare ta yi aure kala na abu mai tambaya ya ce yi eh, da ita suka tsari baya aure tana gidan wani sai tsohon mijin ga ya tafi ta cikin rashin lahiya sai ya rasu kala to shi ibn shawarama sai ya ce ara aika in mata zaujin afar to ka ba da labari idan shi wancan mijin nata na da shi ko in ya mutu tana gado ne eh tana gado ne kuma ta yi gado wanga biyu kenan faraja an zalika sai abin na mai matawa wato malam sha'ani sai ya ce ya bani sai ya ce ba ta ba ta yi hau mun je maganganu ba na bango? wajen wasu in ta yi aure ba ta gado wajen wasu ko ta yi aure tana gado wajen wasu in ta gama idda ba ta gado sai dai in tana suke idda wasu wajen wasu ko ta gama ita inda ba su yi aure ba tana da to ra'ayin abin da ƙarshe shi an na imam malik ra'ayin tsakiya shi an na imam malik wato idan mutum bai da lahiya ya sake mace in dai cikin shi lahiya ya sake ta to yana gadon ta ko da ta aure namiji fiye da guda ko da ta hayayyafa to tana jarin don dalilin da ya tare ke ta shi shari'a ba ta yadda dalilin ba don haka ra'ayi ne ɗaya na zuba ba shari'a ba eh? Eh, don ka a rage gado an ka kore ta kamar tuna da kun ka jana an ta muku in rashin laha ya kai mutum so yana komai an ka ce mai ce ka za ta yi ce kawai to masu garu. sun san wani lokaci zama aka cikin gida wata mata zama aka cikin gida amma ba a kaunarta da irin ta ta aka ce ake saboda ana zaune da ita amma dai ba a kaunarta kuma san kowa da irin yadda alamari ne yake wata tana ta ka azama biyan mai gida don ba ita adda su ba su kuma su ala mata tsana don haka fi su yi ta tunanin kowa kusan yake cuta ma wani to tammal juzur rabi'u juz'i na hudu ya kammala waya liya aljurur hamisu juz'i na biyar yana bi masa insha Allah wa awwaluhu kitabun nika farko ne kitabun nikah shi zai biyo baya in sha amma wannan daga nan ya tafi da wannan don jaye Allah ya saka mai da alƙalai ka gafarta mai ka gafarta ma uwaye ne ka gafarta wa malamai ne da malaman malamai dukkan su Allah ka gafarta musu Allah ka haɗa mu a tare da su kan nemi a sake ta to in ita abda da yi ai kun ji yanzu cin abin da mun kaci domin shi ne shi da ta haka shi da amma to in ita ta yi ta magumin magana tun da shi ya shi ta amsa ta bai an ba ta in ita ta yi da kanta ba ba ta shi ne magumin Thank you. bai gara tun da shi ya ishe shi bai gara amma in irin wargata da ta fita da kanta ta gabe da lahiya kamar da mata ka yi yanzu wanda ai mata yanzu kuna ganin abin da suke yi shi ya ko ka so ka ga laihin maza wani gehe in ka dibi da gehen mata sai ka ga kai maza ma daidai suke mata su a fasu da gaskiya da ya ce lahiya ya dan kama mutum ya kwanta sai ka ji mutum na wani a basu kada a to shi mai allah yi ne in ya garshe lahiya aka mata ya kai shi asibiti an ka ce sai an sai ta kwado ya sai ta kwado an ka ce a sai kan ko a sai ka zuna ya toyo ba ta raka da kai mamman da ce mai allah yi ne tun da ita ma haka nan na tafi da ta gabe da lahiya zai ce waya ba su kada ai ya yi hankuri ya yi suna ya kai da birnin kai da na ya ɗauki da zuwa sakwato a yi wato abubuwa na yau sai dai a yi ta yi gwargwadon wada ya kai yawa yanzu haka na san mutane da yawa akwai mutumin da matan ma ita ta ƙara mai rashin lafiya matsala ta same kuma saboda matan matsala ta same shi aka yi mai wani mukami na siyasa yana ta samo abu yana kawo musu kawai ran nan girshi sai an fice an hanshi mukami sai ya faɗi ana ce an hanshi mukami shi kenan sai ya faɗi yana waduwa sai ta tsoho ya taɓa ta takarda ya kasa gida nai kashi uku don ita ba ta guda gare ta sai ya kasa gida ne kashi uku ya ce ya ba ta kashi guda saboda ba ta da ɗaya kawai sai ta ce ya ba ta kaza kuma wai miji za ta yi wata kawo mai gida ne kuma da ƙarshe mutu ba ba shi na ya kai gidan sarki ya faɗa ma sarki cewa ran kai ne ka san da sani kyautar nan da ni na tashe ta kuma ina da izinin in yi da kyautar ta matar nan da na ba ne ne ba gida cikin gida na bai wani gida na gare guda babba ranka ya ka san da sani na tasowa ga yara na su ashe ana ta lallaba ta wai ta shi kokari ta kai wai wai tun yana nan gidan ya tabbata na ta yi ta da shi an kaba mata gida to ya zama na ta ɗiya ne ba su ya tasowa to ana nawa ga matsala ba kare ta ba sai ga wata ta ita kuma Mijin sai ya samu irin wannan matsala shi ma ya faɗi ita ma ta isa kotu a ba ta kada ba ta yi hankuli zama da shi to waɗanda in ni kama lintarta muku waɗanda suna da yawa to haka mata haka ne suke yanzu za a kakka wanda kan kaka ɗauka abin da baka iya ko ita ba ta ɗaukar sa duk ga suna da uwaye amma babu wanda uwayenta sun kafe sun kai sai sun kashe ba ta yi duk sai sun kai sun ka galibiyar su sarfe kotu su an sake su da haka shi ko ce to eh, wani tattawa haka nan da ta yi ta gida kan yi a yi shi na nan ga ne. domin haka yi da wanga abu ya kuma mutane ba su da amana ai ku ta ba ai ba ta tambaya ka da ta wangara ba ai takardar da an ka rubuta an ka ce wani gidan sarki na an ka ce kuma an kai gida ne an ta suwa kuma sarki ya yadda shi ke to komi ka zama dai wadda sai mai ai kare gara ko sai zuwa shi kai da sai zuwa ya rage zai gara ko sai zuwa ya kai sai zuwa ya kai sai magani yanzu ta ɗauko wani namiji ta kawo gida ne da rai rai ai da kashe shi na ta yi ai da kashe shi na ta yi wato mafi yawa maza uwayensu suna a basu da mutunci kowanne wato iya sai ta yi ƙarfi ne kuma dalilin da ya sa ya ita ya kari ne uwarta da attan gare ita ta ya kari ne ita ta kaba da wani in eh, kan zuwa ne amma da wasu na su ko suna samu yanzu ba ku gani zai koya irin zaman da aka yi cikin gari mijin da mata bai iya tishe ta in ɗakin ta ya kwari ne iya tasowa wasu na zama su azu sai cikin gari wasu a zaina eh, da wannan da wannan kokari da suka za su shiga aljanna insha Allah e kowa da hanyar da Allah ya shiga da shi aljanna aljanna guda ce hanyoyin shigarta suna da yawa kowa da inda an ka wuri mai sai ya biyo shi amma cikin gari abinda suka yi ya yi kyau eh, bai iya ba ta abinci mai isa in ɗakin da ya kwari sai ta ta yi gidansu an samu yan uwa su to su gyara kuma kuma bai ce ta yi to ba tana tana yi ta yi biyu na ta yi rawanci magana ma da bai akai ga sama ya kwari tana magana ma da bai eh? amma tana nan wanda ka ɗayan da tijawa ke da ta cikin gari a su ta cikin gari ko da an tsere musu wajen wani abu to su ko sun tsere wajen da tijantaka da ka aure ɗaya su duk kasan ka aure ɗaya duk inda an ka zagaya ba ta yi tuwa gidan nan sai in kai kai sheta kuma ko ka sheta sai an ce a baka hankali Eh, ga mutum bai iya ci da mata amma kuma babanta bai bari ta sai dai ce nan sai nan tana neman abinci sai nan sai nan kullum ka gama kai ka gama ce an yi mata aure tana yarinya ko shekara goma yi ba in ka gane ta ana haka tsohuwa ce bai shekara saba'in kawawunta ko mai noma albasa bai garje kawawunta zane ya tattamuke kamar tsohuwa Eh, amma kuma ya hana ta haihuwa sunaye don da ma ba ba su fara a damuwa wala da suna ba yi ne yana dattijan nan da na gaya muku ba ba ko ta yi abai yi sosai da sanda ɗan da duɗe eh, ka da duka a haka sai ya ya kama makaranta yana ɗan karantar da yara sai mutane shi a sun kawara kawar 'yan makaranta sai a kawara kawar 'yan mata sai wata ta laƙe ne ta ci shi ta kawo shi na nan yanzu bai kiyar da sanda ko can ba da suna ta yi karshe ya koma yaro gaskiya yanzu bai koya yanzu ko sanda bai rufu don dama ba ba sanda suna ta yi karshe dama ba sanda suna ta yi ku. kaji insha Allah ana fata haka yana nan yanzu mala in ka ga yana tiya da sauri yana fi da hannuwa ya kuma yaro duk ku da addaki ya ku a dan mata sai ku tsara ya kun ku babu yari yadda ba ta san dattijo sai in da abu wata yariya aka magana tare da yan mata duk kowace maza sun yi son tafi daga kowa sai ce wallah ba ta aure yawo ana nan yanzu haka sai ce wallah ba ta aure yawo uwayenta suna nan yanzu ana nan ana rigima ta ce wallah ba ta aure yaro su rabi da ita sai da tijo an kashe mata rami ta ce da ciye ko bi kai bai ka kuma sai kai mai sakarta dole ya saurara amma ya kuɗi ka kai ya ce wallahi ya ce ya kowa bai kubuta eh, ta ce wallahi ce kowa bai kubuta yanzu matsayin da kowa bai kubuta don haka ba ta auren yaro ba an saurara aka ƙara matsalar nan bayan ko an ba ta dattijon kuma za da yawa na son ta don mace ta irin ta zamani wadda ko aka so ya ce wallahi ya rasa jayi saboda haka yi kuma cewa su son da akwai masu so akwai wanda masu so to in kuna magana duniya ai maza ma na son duniya don ga yara nan suna yaso su gidan masu kuɗi a ba su don su shiga su za a sa su je sana'a da suna za ku kuma kuma ganin lahin mata kowa ya diba inda ga yana samun dan lashi eh, dai bawa ya kasan ya zama amma wanda ka san ya zama ɗa ba bawa to dole ya aure inda ya tsara in kana so ka zama ɗa ba bawa ba in kana talaka mai kuɗi duk wani da kai ka aure da mai miliki ɗan siyasa duk wani da kai kaka wuri da samu gidan da ka ganin in kai ka mallaki murtala ga yi to bincika gidan da ko ya hamsin musu mallaka ga yi sai ka zama sarki ko rigima an kai gidan nan sai a ce a faɗa ma kai ka tura wanda sai ka taho da ka sai ka gaba baban ta yi juriya ya shi gida kai ya kirma ma kai mutunta ka amma in ka yi aure kana talaka gidan masu kuɗi ko faɗa kai da matarka in ka ga an kire ka karkata bacin uban ka ba'a gaskiya aka kire ka karkata in eh, ashe abin da za su yi ba aishi ya zan guda aka yi ba ka a bacin uban ka kuma a san aishi wani ya aure gidan masu kuɗi yana talaka wa aiko mai wani biki na an ka aiko mai na wata ya an ce kowa bai ta gidan ba sai babanta na kasuwa sai ya buga mai waya ya ce ka ka hada ma wance ta ta yi gidan wance ana biki ya ce wani lahima ta ta ba su zuwa ya ce shi ɗani shawara ki kai ka aika ko da ya to gida aske gida kulli ta ta yi kai dai ciya kana so ka zama babba ka aura inda an kai inda an kai girma ai ya riga ne wa ci ko wanda ya gane bai aure gidan mai kudi bai in bai da kudi masu kudi kuma su aure yan uwansu talakawa su aure yan uwansu sai a zanna da ya wani tsawon nan da ka gani cikin wulakanci yake fashin siya yan ka kama ya mai shi ba da ku ne karatu ba da ku ne karatu a cikin islam al-mashamai wani da ya aure wata a sai ta dora ana zaune kawai sai ta dauki wasu baitoci ba da kuna ne karatun ba أيها المنكي والسرياء سهيلا أمرك الله كيف يلتقياني bai? البيت تجي Baba Allah shi ma rama. ya ka aure da surayya tauraron nan surayya ka aurar da ka aure da ita ga dukkan ba za su haihu inda ya raka tuku baba Allah shi maka rama ya zama ka yi haka nan kai mai take yani gashi zaune gashi zaune inda mutum ta haihu ka zai ta dole jawon gare shi ga shi zaune wallahi bai raba laraba ka. inda ta sha iska sai ta dora eh, zargin babanta suna ce amma kai ka gama ni da wanga mutumin wanda ba kowa ba shi banzan bazara cikin jama'a ya rike ai ko yana zo ko bai tura kwanan da ku ne karanta cikin A yi ayyuwa alamun kewa a tsoraya a zuhaila amara kallahu kai bayan da ke kiyami sai da dubai ya tauraru na ce yake taba wanda hausa aka ce makasa to ita a ya. shi ko su haida dutse na ya raka kashi nisa shi a dutse shi banza na ba ko cikin ƙirƙirar su banza na da ta na wa wanda ba ta so ni kai shi ko ya jawo ka duwa da jawo ka kakai duwa da jawo ka kakai inda mutuncin ka haka so in ko ka kasa mutuncin ka yi hankali ba to halanka eh, shi talaka wani ta tsayana tun da abin gana aka magana dukiya kuma kuma ko san mai kuɗi wato yan uwa gare da yawa Allah ya gamar da mara to ma bace hadisin abin da Aisha daga Ummu Salma radiyallahu anha mai ya ta shafa a ah, kauluhu sahih ayyuzi haini wato yana ne cikin bukari da muslim awlu da yace na umma salma lalle umma salma ita umma salma hiya hindu ita ce hindu bintu abi umayya ibn mugira ibn abdullahi ibn ah, ibn amr ibn makhzum al-qurashiyya al-makhzumiyya tazawajaha ita umma salma tazawajaha annabi annabi ya aure shi sallallahu alaihi wasallam ba da abi salma bayan mutuwar mijinta abi salma sanata arba'in hijira na da shekara hudu kun annabi na da shekara hamsin da hudu ya aukata, wakila talatin ko an ce hijira na da shekara uku wato yana da hamsin da uku Wakana kana kad hajara ita ta kasance ta yi hijira ta farko ma abi salma ila habasha zuwa habasha matar sanata ibnataini wa ce, hijira na da shekara 62 ta rasu ita wannan tsohuwa albarka ba ta girman mijinta da shekaru da yawa ba shekara da ya taba shi Shi mai gida shekara da ya taba shi duniya eh eh lalle ita wanka ta gini mai ah, ah, ah, ita hadiza yi aure na amka na sadda amka yi auren wato lokacin babu komi eh amma dai yanzu lokacin da ya aure umar salama da komi ya kammala na an yi hijira komi ya kan kama ana madina to sannan na ya aure ta amma kuma shekara da sai ta ba shi da sai ta ba shi a kauluru mai da ta ya ce zakarar da rasu da ta sallallahu alaihi wasallam ta ambata ga mai gida sallallahu alaihi wasallam kana zikiru ummu salma hadhihi kayfiya a hadhihi kanisa an batun da ummu salma ta yi mu wannan cocin lin nabi sallallahu alaihi wasallam shi mara da mawdu cikin rashin lafiya mutuwa ce lokacin da ya rasu kama ja'a mubayyana kama wanda ya zo aka bayyana shi ruwaya ke cikin wata ruwaya cikin bukari biyu wato sahihaini kuma cikin sahihaini anna umma habiba lalle umma habiba wa umma salma da umma salma zakara ta zalika sun ambaci wannan da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ita ma umma habiba ita ma da ita an kai hijira to daga baya abin da ya faru ga mijinta ya faru sai annabi ya neme ta aure tana ta habasha ita umma habiba sai sarki na jashi ya aura ma annabi ƙaunuhu da ya ce kanisa wabi riwayatin ya kalu da ha mariya a cikin wata ruwa ita wannan coci sunanta mariya mariya a fito wahiya bai fata da kari wato kakirari kanisa wa kasirin nuni ma'amar da nasara inda nasara ka bauta shi aka ce makarantar inda nasara suke bauta kawo eh, da ya ce wa la'ika waɗanda mutane ke fata da sadi wa kasariya wato ana cewa wa la'iki ana cewa wa la'ika kawo ya ce cewar da ya yi idan ma ta fiye mun rajulu sadi su waɗanda mutane masu yin hotuna su sa masallacin su eh, idan mutum na kwarai cikin su ya mutu awul abdu salih ko ba wa sadi ya mutu haza wallahu alam shakku ba ba'd yawa hadisi wallahu alamu Allah shi ya da masana ya shakka ne daga wani daga cikin masu ruwa ya hadisi shi hadisan cewa yi idan ba rajulun abdu salih ya mutu ko rajulun salih wato mai ruwaya yana shakka guda ne daga ciki hal qala annabi sallallahu alaihi wasallam hada au hada al abdu salih annabi ya faɗa ko a rajulun salih fadiyar taharin cikin wannan akwai ke kirdarufin ruwaya wajen ruwaya wa jawazu riwayatul hadisi bil ma'ana kuma wanda ya nuna ya taro ta hadisi da ma'ana kawo da ya ce ba nawa ala kabari manzila idan mutumin kwarai ya mutu cikin su sai su yi gina masallaci inda kabari ne ai mawada su gina wani wuri da ibada don su yi sirrin ibada wa in lam yusamma masjidan ko ba a ce mai masallaci ba in dai ana ibada wurin to ana ce mai hukuncin masallaci karka na yi kama wato a coci wani mashahid da kuma abin da mashahid wato wuraren da abin na magabata sun faɗi inda sun kai tafiya audu da ya ce wa sauraro biyu tilka suwa sai su yi wannan hotuna al-isharatu bi tilka suwa an yi ishara da wannan hotuna ilama da karatu ilama da karatu na salma ga abinda umar salma ta ambata wa umma habiba da umma habiba mina yi na hotunan su da ambata Allah ta girka kawai da ke cikin coci kama habiba da alfajin hadis kama da gaskiya nan sashen da wata hadisi na min fadakarata su matan guda biyu su umma habiba da umar salma sun ka ambata wani wasu ne na kyawun cocin zuwa gani an kawata ta da hotuna kone wata kawo rufiya da kuma hoton da aka sa cikin ta audu sai annabi ya ce ula'ika shirarul khalqi inda Allah waɗanga da kayan hotunan malaman su da masu ibada da su sa cikin masallaci su ne sharurin halitta a wurin Allah duk masallacin da ka shiga ta ga hotunan malamai jiki ne to masallacin sharrin halitta Allah na ta kai sallah cikin da masu masallacin nan shirarun halke inda Allah su ne sharrin halitta gara fir'auna da su a wajen Allah kowane ka yi duk masallacin da ka sai ko na yara na haka daga sun sa hotuna wani malami kama hotuna na ke ce su rai Eh, yana ai sahabbai yan sun kaje ga wuri magana ɗaya yan sun kaje an yi wata magana wurin wadda an ta abin nan ta bidiya sai ka ji abdullahi bin umar ya ce ma yaro ne ba ni takalmi na sai ni ne komai zai yi jiwa Eh, eh ba a wasa da sallah sallah ba a wasa da ita abinda ba a gani ko koya na kun ku samu ya zuwa sallah ko kai ya halittar ko yasa ko kai zuwa sallah don na kun ku samu ai sallah ta haikar yin a yi zuwa da inda an ku samu ba a yi a da ina ba an ku samu kowa ka yi sallah ta inda da ya samu to shi na ko gana abin da bai so makuta da haza ta harimin wa kira abinda wannan hadisai suka hukunta wato haramun ne abubuwan kada ka ambata ka hotuna cikin masallatai la siyama wa kade abin na na batin la'anatu alaihi haka ne ya samu ku na la'ana to ka bata ya samu ku wa gari tabbatin la'anu alaihi la'ana Allah ta tabbata ga wanda ya sa suna cikin masallaci wanda ka yin ibada wajen mutumin da aka ganin mutumin kwarai na yana mutuwa sai a koma inda kabari ne a yi ta ibada to Allah ne su la'ana ta tabbata makamanci ba ƙala bai dawo mallam bai dawo ya ce a cikin tafsiri ne lamma kanat lamma kanat yahudu wa nasara lokacin da yahudawa da nasara sun ka kasance nuna li qubul al-anbiya suna yin sujuda ga kaburburan annabawa ta amiman da shani don girmama shani annabawa sai su dora yin sujuda ga kabarin annabawa wa yajaluna alqiblata suna sanya kabarin annabawa ya zama alqibla su ya tawajjahuna bis salati nawa in suna sallar su su dora fuskantar wajen ta wa zuwa. hausana sun karfi kabarin annabawa sun kamar sai kamar kuma suna zuwa inda kabari suna addu'a ana humun nabi sai annabi ya zaje ya ce Allah shi ɗebe musu albarka wa mana al-musulmi na amince da zalunta kuma ya hana musulmi ya ce ku kasance sallah inda kabari in sai ya hane su wa'anda sun kai kuma ya ɗebe musu albarka saboda haka duk wanda kuwa ganin suna sallah inda kaburbura da mutum ya mutu a ce a yi wani dan daki a ce masallaci na ana zuwa a ce wai sai manya wayanda an manya su aka ba ma su shiga suke su sallah eh eh to lana na Allah ne duba ga albarka duk wanda ta gani haka nan annabi ya la'ane shi ya dinga ya galar gwamnati shi yasa a za ka ga mutane na kawai da awa suna son annabi su masoya annabi na amma kuma ga su ya annabi annabi na ɗaya musu albarka suna hada ya ba ka da masoya sai ni da Allah zai ɗaya muku albarka ya ba ka da masoya sai ni Allah ya gafarta mana kalar gwamnati gwamnati ya ce wa innama tawara wa abinna awaidahum aswar dama na na farkon su sun yi wadanda hotuna liya ta asarbi ha don su hotunan ba don su bauta ma shan asalin wanda sun fita da wa ya ta zakaru a ba'alan misali don su rika tunawa da ayyukan su a ayyukan masu hotuna a tsari a ayyukan akwai wai shaidu na kashe hari don su yi shahadi kamar shahadi wa ya abuduna Allah inda kuburin don su bota wa Allah wurin kaburburan ba su bota masu kaburburan ba su bota wa Allah inda kaburburan sun ma kallafa kawun sannan wasu mutane sun ka zama halibobi ya hadu maradan wasu san abin abinda wa'ancan magabatan su wato suka nufi ba sun jahilci amma na an manufan magabatan wa wata wata lahum shaytan sai shaytan ya samu su wata wati anna asalafakum ya samu su wata wati yana ce musu lalle magabatan ku da sun kai fara yin hotuna malaman ga kan ya abuduna su, wa sun kasance suna bauta waɗanda hotuna wa adumuna suna girmama to daga nan sai shi dan ya samu nasara ko sai sun kai ne biyayya sai sun ka tawo sun ka kama bauta hotunan suna girmama su to kun ji abin da asilin bautar kabari duka wannan shine asilin bautar kabari saboda haka bautar kabari wato mugun asili ga ita ba hashara nabi sallallahu alaihi wa sallama an zalika a sai annabi ya yi tsoratar game da wannan sattar da zari'a don ya tare hanya al-mu'addiyatu ila zalika wadda ta kai ga shirka kun ga hotunan garkuwa ganin malamanku suna suna ta dauka da inda an ka sai haftaron ku aka sai ka ga mutum wai ya lafi awo ba ba ba hoto bai yi ba a shi hoto na nan yana dauka na sai ka ga ya lafi ya koma gehe a shi wai hoto na nan yana ji. to wannan ah, ah, wannan ba abin kwarai na ba hotunan nan da kuma gani hadarin da za ku kai gare shi nan gaba shi aka gudu ko da za a kai yaran ga gasu suna ta nisan ta karatun addini kuma ga suna son mukami da addini ga shi kudi ba ku gani ku dibi abin na jiya ne shekaran jiya aka ce wani ya yi hudu ba ya baci wasu malamai ya yi ta zagin su ya yi ta zagin su billahi da dine la ilaha illa wa shi da ya sai ko nawa ta yi yana ta zagin sai sun ka sun ka sashi kotu sai gashi ya dawo yana faɗin yana ba su hankuli ga wanda ya sashi kuɗi na an ka bashi an ka ce shi mu wanda a haka nan gaba ya bauta wa mallami na na ba da kuɗi da da son iya wasa ga yi wanda aka ba kuɗi ya shirya kuɗi ba ya hau masallacin jima'a mutane ta tsaka cikin masallaci ya kama caccaka ya hudu ba kan wani mutum kawai yana bashi ne wai kuɗi na an gaba shi ya ba ta sunan wani to waɗanda sun ka kai ga waɗanda hoton nan gaba na ce musu su samu mota su shigo daga can ba sai ka ce ba kudin da za a za a sha mai a teken su dauko mota da su e ka ka samu mai da mota gida ka yi magana su ki ba na ce su ɗauki mota ba to jama'a in kuka diba za ku ga irin wannan zamani da muke ciki mai haɗari kwarai da gaske ah, gaskiya bautar malamai nan gaba ba su da wala, nan da nan za a kama bauta nan gaba kaɗan za a kama bauta malamai bautar su nan gaba ba su da wala. kwarai haka nan na tunda sai ka ga mutane ko yana mata mana yana kuma halaye mana saboda abin da saboda wani abu da ya kasa waɗanda mutane ba kare ciya gare su nan gaba bai da waya haka ya tara da wasu nan ku masu ɗauke da shi wasu nan da da mutum ya ajiye waya ta yi ya buɗe waya ta yi kusa gari ka sai ku zo hoton wani ƙasar malami da wasu waya sannan hotunan suna nan ciki ba na karatu ba don kun yanzu misali malami na karatu ana eh, ana ɗauka kasi masu miliyon na ɗauka kun ga karatu ko sai kai karatu kan sai ba ta kai na hoto malawa ne ta kai na karatu malawa ne wannan bai da laifi amma dai hoton dai bai da hoton wannan shine abu mai muni kwarai da ya eh, hatara jama'a ku rage dauke dauke hotunan nan muna ganin wanda zamanin gara mai yake su yanzu a can kun ga sai da sun ka mutu sannan an ka bauta hotunan su amma yanzu malami da rai ne za a san bauta hotunan Allah kai muka rubo da ke wuce a ƙidan mu da ke kace imara da gafar ta zama so mu ta mai ƙarshe mai kyau ta aljanna mako ka shirya mana daya ka shirya mana mataye ka shirya mana zuriya ka zamiya idan mutum misali ya taho riga mai hoto gaya abinda nan ka yi sallah ka bude hoton nan mafarki saboda za ka iya shigar da wanda an baya gari makaruhi da wannan do wata riga wata abda wani abu da kake shagaltar da wani mai sallah in kai ta baya gare ka yake bai shagaltar da kai wannan da baya gare ka zai bi sallo ne kuma yana iya shagala ma kaga ka ci amara Allah dan da yake samu ko da dan siyasar da ya yi abin ga ya sau ƙur'ani ya yi hotuna ne ya laka da ƙur'ani iya ba ku ga ƙwasa iya ba ku ga ƙwasa ya za mu kawo muku ƙur'ani ya malar na makaranta ku ce to a kawo mu nan da kun gude kun zo wato ku talaba ku ce a kai yare eh kada da kada ya bashe ku mushrikai kuna bota kuma ai laka hoto ga ƙur'ani ta tabuna warai komi na ya komai sawa shi da kun gane ba na Allah tunda shi ne ba na Allah na ba to komai sawa mai kaya ne in mutum na ba ku ƙur'ani in ya yi da ƙur'ani kashe wala kan ƙur'ani ko yi hoto ya laga ƙur'ani ya rina ƙur'ani ƙura'ani na cewa ka yi kai ko kake ko ba ko ka ce ka yi ni gare ka ma zai sannan ka ce mazo ya gani in ya sai ya samu malamai ne sun kace bai da layi ku ce to sai ta ya ba su ne sun kace ne bai da layi sai ta ya ba su dole kun san layi na ba su kowane ido littafi ya yi wata kowato ne ka farko kuma zuwa mai yare ni abin da ka ba ku shawara ko mallami ya yi littafi ya buga hoto ne ya laka gare ka ko karfi littafi zai ya tare hotunan na malamai na su kan ba ku karfi littafi ko kyauta an ka ba ku shi ne ya sai muku kwabi guda ku a sa wuta ko ku ce kun ba wuta kun ba wata a kai mata da wanda kai shi da Allah ba shi an kai ka ai siyasa ba shi siyasa ce amma kashi tuɗe ya hasara muku ita da yau da zai rika muku a kwana biyu yaran su za su ce ya halitta a su ba makarantar malama ne muka ga an kai ba ba halitta malama ne ka an ka Allah ya gafarta mana mai wa annabi masallacin sallallahu alaihi wasallam da salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala